duba da karatowar zaɓe a ɗan lokaci kaɗan ta shekara ta 2019 dandalin voa zai rika kawo muku tattaunawa da matasa ko shin ana damawa da matasa a harkokin siyasar najeriya tare da ni baraka bashir a yau mun samu zantawa da kun samu bakuncin murtala joda ɗan kano municipal a mazaɓar gandun albasa kuma wanda har takarar kansila na yi a mazaɓata 2003 mm. ban samu nasara ba to mm. eh, me yake jefa matasa su yi bangar siyasa maimakon a dama da su a harka ta siyasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kin mun wata tambaya ta take damuna mm-hmm. kuma take ci mun tuwo a ƙwarya wato problem ɗin abin da yake faruwa su ainihin shugabannin mm. da suke ke a yanzu mm. su ne ba sa so su jawo matasa jikinsu sai lokacin zaɓe because uh, suna da personal interest su maimakon an kirawo mutum ya zo ya riki ai kamar jihadi ne ko lokacin annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama in aka samu ganima in aka je yaƙi shugaba annabi Muhammad in aka je aka je yaƙi aka dawo akwai ganima ana samu duk wanda ya dauka ba tare da an zo ba ya yi zalunci to dan haka yanzu ma duk wani shugaba da zai kirawo matashi in mu mun san kanmu matasan a ce mu zo mu taimaka mu tafi 44 lokal gamman a ta kama mu tafi in Allah ya sa daga cikin mu wajen jihar mu mu je mu tallata hajar mu na mutanen da suka cancanta a zaba da abin da sauransu so amma da problem din idan aka ci zaben sai su zo sai su dakale kamar yanzu yadda ake ciki a yanzu to ban tare numfashin ka ba mm. yanzu kenan matasa sun yadda sun zama yan kora a'a wallahi al'azim ba mu yadda ba ya mene me yasa za ku za ku rika biye musu ku je ku yi ta um, ayi yakin zabe eh, maimakon ku ku tsaya akan kafafun ku ku nemi wannan mukamin eh to alhamdulillah ai mun gode Allah da yanzu kuka fara kirawo mu saboda maybe yanzu kinga wannan maganar da nake wajen sama da mutum miliyan goma za su ji hmm. irin maganganun da za mu dinga faɗa matasa 'yan uwanmu za su tsaya su nutsu cak in suka nutsu hmm. su sun san wa ya kamata su janyo hmm. su zo yanzu alal misali for example yanzu ba karya ake ba duk mutumin da ya sata za a kama shi za a waye da sauransu mm. eh haka ne ko ba haka bane to ai daga nan addu'an mu matasa ne fa a nawa mahangar addu'an mu ta fara fadawa mm. tunda har suka fara cakawa kansu wuka mm. za su fara binciken kansu da kansu to ya kamata ko matashi ya san waye dace ya zaba ban tare numfashin ka ba har eh. yanzu me yasa matasan ba sa tsaya su akan kafafunsu suke rige wasu yan bangar siyasa eh wato saboda an zo an haddasa mana da talauci da rashin aikin yi yawancin mu yanzu ni kin ga yanzu alam misali tun 2003 rabona da na shiga gwamnati kuma da takaddunka da takadduna ba ma takadduna ba ma na yi wa shekarau na sa an zaɓi shekarau 2003 2011 mm. na zo na bi kwankwasa 44 local gamma zuwa dab da zaɓe na arrangement dina na siyasa ni da shi a tsakanina da na bi shi a matsayina na dan jam'iyyar PDP na wannan lokacin arrangement ina na personal abinda na ga zai taimake shi ya taimaki jihata na ga ba ba na ja baya ni dai ban zabe shi ba yanzu kana kan katanga kenan za ki ji di ban zabe shi ba hmm. ban zabe shi ba aka zo da aka zo aka juya mutane suke son a samu canji da ya zo kwankwason ya zo ya yi mulkin ban ma nema ba balantana a min wulakanci tunda ni ban shiga sana'a ah, ban shiga siyasa ba sanda na nemi sana'a sanda na tabbatar ina da abin yi na shiga siyasa to ban neme su ba sai na dinga tafiya zan je wajen mai gidana in ce a taimaka min a haɗa ni da wani kaza ya taimaka ya bani profit akan aiki na fil ina in samu abin da zan ci da iyali na in taimaki waanda ya dace in taimaka to abin da nake gaya miki shine billahi lazima la ilaha illa huwa matashin jihar Kano Najeriya wallahi in bai tashi ba 2019 ya fito ya yi kare buri jini da mutanen nan ba wallahi ba za a zauna lafiya ba kenan me matasa suka yi tanadi wa zaben ai muna nan mun yi tanadi wallahi mun yi tanadi akwai mutane da muke ba wa shawarwari a yanzu a 44 local government muna gaya musu kuma ina eh, abin da nake son gaya miki mutanen da muke zuwa mu samu muna gaya musu ne akan bai kamata ba su dinga yin baya baya ba fa akan harkar siyasa nan saboda in aka bar mutanen banza ne suke ta zuwa to haka fa abin fa zai ci gaba da continuously yana tafiya to dole sai mun tashi muna nan abin yana damu matasa sun farga sun farga wallahi mun farga mun farga saboda yanzu ina ga miki 60% wallahi tallahi an farga kin san ko 60% da 40% ai mm, mm. tazarar baya yawa majority is carried about amma suru contribution ɗinki a matsayin ki na matashiya yar jarida da kuka sa wannan programs din kuke neman mu don ku ji me biyu din mu to suru wannan mu delivery message din mu akan matasa sako na karshe a ɗan dakika a sako na karshe ni abin da nake so matasa yanzu gwamnatin nan ta zo tana nema ta yi wani abu billahi lazima la ilaha illa wa mutanen arziki ku fito harkan nan ku taimaki talaka saboda yanzu so suke yi su zo su razana mutane su ce za su kama waye za su kama waye za su kama waye don a zo har lokacin zaɓe ya yi babu kin ga sai su maimaita irin zaɓen da aka yi mana na local gamman pdp ta ce ta kasa fitowa saboda wai ta kasa biyan for god's sake ke ma kin san wannan shiri ne na manya na su can daban su je su karata ni dai yana gaya wa matasa mu tashi mu ankara mu lura mu duba wallahi la azimu wallahi la azimu wallahi la azimu ƴaƴanmu da ƙannanmu da future ɗin wallahi suna cikin bala'i in ba mu tashi ba 2019 ɗin nan mun fito mun kalubalanci mutanen nan. To Madalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.